This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so wato akan adireshinmu na voahausa.com. Masu saurari as-salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi Garba. Da sauran abokan aiki muke sake dawowa muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu ne yanzu zaku ji cewa wasu ƙwararru a fannin kimiyyar siyasa sun fara nuna fargaba kan makomar siyasa a dawar a Najeriya. Irin wannan dai da ake yi gaskiya zai zamanto idan ba a samu a 'yan majalisa masu dagewa masu aƙida abin zai zamanto inna rididini ma'ana a ce To idan an biyo mu a cikin shirin za ku ji ma'anar sannan za ku ji yanayin da yadda wato birnin Maiduguri ya kasance yayin da aka cika shekara guda da sace 'yan matan cibok da kungiyar Boko Haram ta yi. Sannan yau rana ce da kofa ke buɗe da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan rana ta yau da ɗaliban na Chibok suka ci gaba da kasancewa a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma da farko a saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambobin yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran ƙungiyar mayakan alshabab da ke somaliya ta ɗau alhakin kai harin bam da kuma farmaki a wani rukunin gine-ginen gwamnati a magadushi babban birnin ƙasar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro muhammad yusuf ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa an hallaka mutane 18 sannan wasu akalla 15 sun samu raunuka a wannan harin da aka kai kan ma'aikatar kula da manyan makarantun ƙasar wani ganau ya ce mayakan sun tayar da bom ɗin ne a cikin wata mota ganga da katangar makarantar wanda hakan ya baiwa maharan sukunin fantsama cikin ginin inda suka yi ta buɗe wuta 'yan bindigar sun yi ƙofar rago ma hawa biyu na ginin to amma daga bisani jami'an tsaron samaliya da dakarun tarayyar afirka suka fatattake su bayan wata zafaffar musayar wuta jami'an gwamnatin samaliya sun ce an hallaka farar hula takwas a wannan al'amarin sannan an kashe mahara bakwai da jami'an tsaron samaliya biyu da kuma wani sojan rundunar tarayyar afirka guda shugaban najeriya mai jiran gado muhammadu buhari ya ce a yanzu ba zai iya alkawarin cewa hukumomin kasar za su iya samu ɗaliban nan 'yan mata 219 waɗanda 'yan bindigar ƙungiyar boko haram suka sace su shekara guda da ta gabata a ƙauyen chibok da ke arewa maso gabashin ƙasar zababben shugaban ya bayyana hakan ne a wata takardar bayaninsa ta yau talata yayin da ƙasar ke juyayin zagayewar shekara guda da sace ɗimbin ɗaliban mista buhari ya yi tir da salon matakan da gwamnati mai ci ke ɗauka na gano 'yan matan yana mai cewa gwamnatinsa a ta bakinsa za ta ɗau matakan da ya bambanta da na gwamnatin da za su mai gurbinta. ya ce tun daga ranar da ya kama mulki 'yan boko haram za su san irin karfin aniyar su ta bai daya. kungiyar rajin kar haƙƙin bil'adama ta wato amnesty international ta ce 'yan bindigar sun sace mata akalla dubu biyu a najeriya tun a farkon shekara ta 2014 suka tilasta ma da yawan da wato da su da yin wato su yin lalata da su da kuma kai hare-hare to karfa a sha'afa adashin labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya yi alkawarin bada wani karin tallafin jin kai mai cin dala miliyan 205 ga kasar iraq a yau dinnan talata to amma bai bayyana cewa za a ba da karin tallafin kayan yaƙi da kuma sojoji kamar yadda firaministan iraki haidar al'abadi ya nema ba bayan ganawar shugabannin biyu a fadar white house mr obama ya ce sojojin iraki na daɗa samun ingantattun kayan yaƙi da kuma horo tun bayan zaɓar mr abadi watanni bakwai da suka gabata kuma da taimakon hare-haren jiragen yakin amurka sun yi nasarar sake kwato rubu'i wato kashi ɗaya bisa hudu na yankunan da 'yan ƙungiyar isis suka ƙwace cikin shekara guda da ta gabata to sai dai kuma da aka tambaye shi game da ƙarin makamai da iraki ta nema mr obama ya ce haɗin kan soji tsakanin amurka da iraki na inganta don tabbatar da cewa sojojin iraki sun yi nasara shugaban na amurka ya ce sun kuma tattauna kan shigar iran yakin da ake yi da mayakan isis mr obama ya ce dama amurka na sa ran iraki da iran a matsayinsu na makwabta za su yi wata muhimmiyar hulɗa to amma duk wani aikin soja a iraki dole ne ya kasance ƙarƙashin ikon iraƙin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin ba takunkumin sayo makamai wa shugabannin 'yan tawayen huti 'yan mazhabar shi'a da ke yamen tare da buƙatar ƙungiyar ta janye daga sana babban birnin ƙasar da kuma dukkanin sauran wuraren da ta kama kwamitin ya kaɗa ƙuri'u goma sha hudu da ba ko ɗaya na amincewa da ƙudurin a yau ɗinnan talata yayin da ƙasar rasha ta ƙi kaɗawa jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali chokin ya ce ƙudurin bai nemi a kawo ƙarshen hare-haren jiragen sama ba wanda dakarun taron dangi ke kaiwa bisa jagorancin kasar saudiya kan 'yan tawayen waɗanda ke fafatawa da sojojin da ke goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi wanda duniya ta amince da shi jakadan yemen a majalisar ɗinkin duniya khalid hussein al yamani ya yi kira ga 'yan tawayen da su tsaida abin da ya kira yunkurin juyin mulki su mai da ƙasar wadda ya ce sun sace daga gwamnati ta halas. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kabarun fara da fagen siyasar Najeriya inda yanzu haka masana suke ta tofa albarkacin bakinsu dangane da makomar siyasa a wato siyasar adawa a kasar bayan da jam'iyyar APC ta samu rinjaye a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a wato makon da ya gabata kenan. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilin Mahmud Kwari ya aiko mana daga Kano. Fiye da gwamnonin jihohi ashirin ne jam'iyyar ta APC ta samu kamar yadda sakamakon zaben ya nuna. Aka kuma jam'iyyar ta samu gagarumin rinjaye a zaben kujerun majalisun dokoki na jihohi. Inda ma ta samu nasara ɗari bisa ɗari a majalisun dokoki a Sokoto da Kano. Wannan ta sanya masu nazarin lamuran da ke kallon majalisun da za a samar a jihohin za su kasance masu raunin gaske saboda rashin hamayya mai ƙarfi hamar yadda masana kimiyyar siyasa ke cewa ita ce kwalliya ko kuma ruhin demokaradiyya farfesa kamilu sani fage malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano irin wannan kwashewa dai da ake yi gaskiya zai zamanto idan ba a samu a 'yan majalisa masu dagewa masu aƙida abin zai zamanto ina ne ma'ana a ce gwamnati jam'iyyar da ta kafa gwamnati ita ce kuma da 'yan majalisu ɗari bisa ɗari yawanci za ka ga irin 'yan majalisun da muke da su za su zamanto 'yan amshin shata ne domin 'yan siyasa mu har yanzu sun kasa bambance siyasa da kuma tsayawa a wa jama'a aiki in an zaɓe ka a wata jam'iyya ba yana nufin komai ita jam'iyyar za ka yi ba da zarar ka ci zaɓe ka zama na jama'a ne da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba ƙasar za ka sa ko jihar za ka sa a gaba to amma mu 'yan siyasar mu ɗaya dai daga cikin abin da suke kullum sai su rinka ganin jam'iyyarsu ce a gaba komai sai su rinka batun jam'iyyarsu sannan kuma akwai batun wato rashin wayewar kan siyasa su kansu wa'anda aka zaɓa ɗin sannan kuma ga batun kwaɗayi da kuma tsoron mai gwamna zai yi suna ganin su ba su da wani tasiri kaman eh, yaran gwamna ne don haka za su ta bin shirididdu eh, kuma ya ce ai ai dama dai tun da najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999 ake zargin 'yan majalisun dokoki na jihohi da zama 'yan amshin shatan gwamnoni to amma honorable alassan uba idris da ke zaman tsohon wakili a majalisar dokokin jihar kano daga shekara ta 2003 zuwa 2007 kuma tsohon wakili a majalisar tarayya daga 2007 zuwa 2011 na cewa babban abin da dai nake so ainihin su 'yan majalisa su gane su tabbatar da cewa kashi saba'in daga cikin ɗari na demokuraɗiyya yana ƙarƙashin su kuma yawanci suna tunanin cewa za su shiga ne da zumma cewa executive su sa su aljihu to su da tsoro a cikin zuciyarsu su kau da son abin duniya shi dan majalisar da zai shiga yanzu ya kamata ya yi karatun baya zai duba ya ga cewa da can jam'iyyar pdp ta sha giya ta duba cewa 'yan majalisu nata ne kowa nata ne to saboda haka wannan kuma dispensation din tsari ne wanda ka ci zaɓe ba tare da kokobanka ba tsari ne wanda yake ka zo ka ci zaɓe a cikin alfarmar wani ci zaɓe a cikin wannan tsarin to wallahi azimu zai tsaya ya duba me ya shigo da shi. Wani honorable alasan uba idris kenan tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya madalla a yinin yau ne kuma aka yi tarurruka da gangami a sassa daban-daban na najeriya domin tunawa da 'yan matan cibok da aka sace a bara na kuma tuntuɓi wakilin mu haruna dauda da ke birnin maiduguri ko shin yaya wannan rana ta kasance a birnin gaskiya takamamme ne babu wani abun da zaka ga ana yi na nuna cewa ko kuma ana yayi game da sace waɗannan 'yan mata da aka yi game da kai bayani yau aka cika shekara ɗaya da daidai waɗannan 'yan mata ba wanda ya san kuma inda suke ko sama ko ƙasa sai dai kawai bayani da nake samu shine akwai ƙungiya mai zaman kansa da suke tattaki daga nan garin maiduguri har zuwa garin chibok a yau wadda za su je don nuna su da kuma nuna alhini game da sata waɗannan 'yan mata da aka yi wato ƙungiya ne kuma na mata mai zaman kansa ƙarƙashin jagorancin professor howard yu za su je su nuna ɗan su kuma goyon bayan su game da fafutukan da ake yi na neman sake kubuto da waɗannan 'yan mata da wasu ƙungiyoyi ke yi a abuja wato nuna goyon baya ne game da wancan ƙungiya da ke fafutukan cewa sai an kwato waɗannan mata wadda ake cewa bayan baka wa sun nuna musu goyon baya game da wannan fafuka da suke yi mm. amma kamar a nan cikin garin maiduguri gaskiya babu wani abu takamaimai wanda za ka ga ana yi ko na nuna alamun cewa sai an kwato waɗannan 'yan mata ko kuma suna da waɗannan 'yan mata dai ma kai tsaye. kamar ita gwamnatin jihar taban na bata fitar da wani bayani game da wannan rana ba. ko shi mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha na zumban yare da shi wanda kuma ya taɓo ma wannan batu na cewa wannan abu ya dame su a ganin cewa sun sha bamban da gwamnatin tarayya wato su jam'iyyar ta apc da gwamnatin tarayya kuma jam'iyyar ta pdp suna bayyana ko kuma suna ɗaura laifin ne cewa jami'an tsaro a ƙarƙashin gwamnatin tarayya suke ya kamata ce su su ƙara ɗanyi ko kuma su ƙara himma wajen ganin cewa an kwato waɗannan 'yan mata amma shekara ɗaya ba abin da aka yi tunda Allah ya sa yanzu gwamnatin su ce ta kafa gwamnatin tarayya za su yi kokari su ganin cewa a waɗannan ya mata ko suna nan inda suna nan a raye sun yi kokari an kubuto da su sun koma wajen iyayensu abin da shi yake shaida mana kenan mata zuwa a da muka yi da shi shi mataimakin gwamnan kenan a da wannan dai babu wani takamaiman abin da zaka ce an yi na nuna eh, halfini ko kuma yayi da sace waɗannan mata da aka yi haka a cikin gari. Ya raba namun To dangane da wannan rana ce da aka cika shekara guda da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan na garin Chibok za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kamun nan ga wannan wakar. Mana kuma waka daga zai ka daga ka Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kamar Allah ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma lokaci ne da muka buɗe layi domin ku kira ku bayyana ra'ayinku game da batun cika shekara guda da ƙungiyar boko haram ta sace 'yan matan chibok yanzu haka muna da wani a kan layi daga yobe wani ne daga yobe abubakar ne magana daga damatul service to malam abubakar menene ra'ayinka ni gaskiya ra'ayi na shine ina da karfin gwiwa gwamnatin nan da za ta zo insha Allah za ta ya kokarinta da daga cewa ta karbo wayannan yan matan Chibok to shin menene baka kwarin gwiwa abin da ya bani kwarin gwiwa shine shi Buhari ne gaskiya ne kuma mutanen Najeriya na son sa saboda gaskiya kuma duk abin da zai yi mana gaskiya shine abin da ya bani karfin gwiwa kenan tuma da mun gode malam abubakar bari mu je ga sokoto wane ne akan layi a sokoto Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar ya yaki shagarar lokar gamin su kuce su tare da Najeriya. To menene ra'ayinka? To ra'ayina akan wannan ainihin zaɓe na shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari wanda yake nauyin da ya rataye a kan shi na yau akwai Muna magana ne game da batun cika shekara guda da aka sace ɗan matan Chibok. Kaga dole in ga tsaro irin haka ba zai faru ba insha Allah. To ya kamata ainihin ya mai da hankali ga ainihin tsaro tun farkon hawan shi. saboda ni ba mamaki waɗannan 'yan matan cibo ga yadda ake kya suna raye to ya yi kokari don Allah ya taimaka a ga cewa an gano inda suke kuma an fito da su lafiya lau wannan insha Allah zai taimaka ga mulkin shi da kuma ainihin nan gaba ga sauran waɗanda za su taho saboda idan babu zama lafiya tumar da lamun gode ga wani makwabcinka daga jihar kebbi wane ne a kallai a kebbi malam sabu ne malam malam Sabu malam mahmud alaramma ne to malam mamadu barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka yawwa to ina wani ko lafiya ina gajiya lafiya ni mutumin duguri ne amma ina zaune a nan bunza jihar gebe to madalla mun gode menene ra'ayinka wato ni karfin gwiwa na tun da Allah ya ba mu gwamnati mai gaskiya Allah ya yi mana canji na alkhairi na tabbatar janar a gwamnatin janar Muhammadu Buhari za a samu yan mata na inda suna raye da izinin Allah menene baka wannan kwarin gwiwa haka Eto eh, abin da ya sa ya bani wannan kwarin gwiwa nan mu tsakanin 'yan boko haram da gwamnati ba mu san wanda yake da gaskiya wannan al'amarin ba amma mun tabbatar saboda shi janar mahmudu buhari mutum ne mai adalci kuma mai gaskiya kowa ya san shi to malala mun gode malam ahmad bari mu je kudu maso yammacin najeriya a jihar ogun wane ne akan layi a ogun Ana magana da Salihu Abubakar Kubai, karamar hukumar Shanga Local Government daga Ogun Ijabu is Ogbare Local Government. Malam Salihu barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? shi shine cewa game da 'yan matan tubo da suka suka shekara daya kasawa ne na gwamnatin Najeriya kuma gwamnatin PDP. Amma baka ganin sun yi kokari ganin cewa akwai dakaru da aka tura suna ta neman waɗannan 'yan mata? da kamar a ce sun rika abun da gaske ne da abun bai kai haka ba domin ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta kula tun da farko su ne suka yi sakaci shi ne ya sa abun har ya kai haka babu wani abun da suka yi sun yi kokari gaskiya ta bangaren taimakon chadi da kuma kamaru da niger shi ne suka samu wani karfi amma kuma rundunar sojan najeriya tana da karfin da za ta yi tuma da lamun gode malam sadu bari mu je jihar kano wane ne akan layi a kano magana da Iliya ne daga nan ina tsamani a nan ƙaramar kuma gwiwa ta jihar Jigawa. To Malam Iliya barka da shigowa wannan fili. To Malam ka ni ina farin ciki da hawan janar Muhammadu Buhari. Da in sha Allah zai adalci akan wannan 'yan mata na makarantar Cibo. Hmm. menene baka kwarin goyon ganin wato kake ganin cewa zai yi kokari wajen kuɓuto da waɗannan 'yan mata eh saboda shi yanayin halayensa an tabbatar da mutum ne wanda zai cika da alamar da ya ɗauka yan Najeriya. To madalla lamun gode Malam Iliya. Eh, to wane ne a kan layi? Eh, kana magana da Bala Eligun za. To Malam Bala muna jin ka menene ra'ayinka daga jihar Kebbi ko? Eh, daga jihar Kebbi. To muna jin ka. A Ra'ayina shine waton dalilin na kwarin gwiwan cewa waɗannan 'yan matan kila yana akwai 80% eh, <clears throat> cewa insha Allah za a same su shi ne yanzu kana ganin hawan buhari bai ma takon a nutsatse ba cin zaɓe ne kurin ya yi amma idan ka duba duk waɗannan tsagerun kana ganin kamar abun ya nafa ga sunan shiru abubuwa ga sunan kana gani dai suna tattaunawa da dai sauransu su ne ke bani kwarin gwiwa cewa insha Allah muna tarin kila 'yan matan za a same su. Tuɓar mun gode Malam Bala bar mu je jihar Plateau. Wane ne akan layi a Plateau? To ga dukkan alamu dai mun rasa wanda ke kan layi. To ga wani kira daga Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna? Gambo Ibrahim. To Malam Gambo barka da shigowa wannan fili. mene ne ra'ayinka? Ra'ayina akan wa'annan 'yan mata ina ganin in Allah da tun da janar ya kama kuma ya san irin abubuwan yadda barbarin yadda zai yi fito da wannan yara shi ya sa nake da ƙwarin gwiwan cewa uh, irin kalaman da yake faɗi amma baka ganin su ma baka ganin ita ma gwamnati mai ci ta iya bakin kokarinta eh, to ai kuma ai ka san kowane da irin nazarin abubuwan da yake so yake yi to madalla gaskiya ne kuma kowa ya san kokarin da yake da shi Allah ya taimake shi akan abin da ya niyya to madalla mun gode bari mu sake komawa kudu maso yammacin najeriya a can jihar lagos wane ne a iko alhaji usman sani alhaji usman barka to barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka eh, muna lafiya lafiya eh, kalau alhamdulillah to madalla na farko yana son ku ga yamman da masoyi na ladan ibrahim hayawa to zai ji insha Allah menene ra'ayinka game da eh. batun cika shekara guda na da sace yan matan garin chibok yau aka cika shekara guda chibok To abin da an ra'ayi na muna fatan wannan shugaba da zai zo Ubangiji Allah ya sa ya yi nasarar ceto su. Bayan haka kuma dukansu muna masu fata ta alheri Ubangiji Allah ya sa suna lafiya. To madalla mun gode bari mu je wato birnin tarayya na Abuja wane ne akan layi Abuja? ni ne Salihu Abdullahi daga kawukar hukumar Buhari da ke nan Abuja. Ita Malam Salihu barka da shigawa wannan fili menene ra'ayinka? Fadalla na gode ra'ayina shine wato akan abin da shafi yan matan nan. Hmm. Hukumar kare hakkin biladu ya kamata ta maka gwamnatin na a kotu. Menene dalilin ka? dalilina an sun ce sun san inda yan matan nan suke. ka ce sun san malam salu ka ce sun san inda yan matan nan suke baka ganin da sun sani da ba su kubuto da su ba to ba sun faɗa ba ta wannan dai ra'ayinka ne malam salu mun gode kwarai da gaske bari mu je ah. jihar taraba wanda shine wanda ah, za mu ɗauki wayarsa ta ƙarshe wane ne akan layi a taraba ga dukkan alamu dai mun rasa wanda ke kan layi a jihar taraba kada dai a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar to ga taraban ya sake dawowa dama kai ne muka ce wanda za ka yi magana na ƙarshe menene ra'ayinka waya kan layi akan taraban kai kuna magana da awolu sarkin dambe daga mutum biyu malam awolu barka da shigowa filin nan menene ra'ayinka ra'ayina kan magana yan matan cibo eh muna jinka muna ganin kamar buhari insha allahu in dai ya karbi ƙasar nan to mun rasa layin na taraba ga dukkan alamu layin bashi da inganci ne kuma da haka muka kawo karshen wannan tattaunawa da masu mu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta ba da babban tukuici ga duk wanda ya ba da bayanan da za su kai ga kama mutane biyu na kungiyar heps islamic 14 mai tsatsauran ra'ayi domin munanan aika-aikar da suka yi wacce ta janyo sanadiyar mutuwar jama'a da dama yawancin su fararen hula waɗanda suka hada da ƙananan yara ƙungiyar Hebs Islam Gubuddin ta tsiro ne daga Hebs Islam jam'iyyar siyasa mai gwagwarmaya ta 'yan bindiga wadda madugun ƙungiyar Gubuddin Hekmacha a Afghanistan ya kafa kusan shekara talatin da suka gabata. 'Yan ƙungiyar Hebs Gubuddin sun rungumi zazzafar aƙidar ƙin jinin Amurka da ƙawayenta da kuma aikata tashe-tashen hankula domin cimma burinsu. Gwanin har haɗa bama-baman ƙungiyar Hebs Islam Abdul Sabor ke da alhakin haɗa motocinsu na bama-bamai. Mataimakin shi Abdul Naba ya ba shi muhimmin taimakon da ya kai harin bam na farko. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ba da takucin dala miliyan uku ga duk wanda ya ba da bayanan da zai kai ga kama Abdul Sabor da kuma dala miliyan biyu ga duk waɗanda suka ba da bayanan kama Abdallah buhar. Idan kana da bayanai a game da waɗannan mutane biyu, aika da bayananka zuwa ga adireshin yanar gizo mai suna Reward for Justice kamar haka www.rewardforjustice.net ko kuma ta hanyar imel mai adireshi email at info at rewardsforjustice.net ko kuma ta hanyar email a rewardsforjustice Washington DC ko kuma ta lambar waya alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili sifili uku uku sifili uku ga waɗanda suke arewacin amurka za su iya bugawa shirin rfj waya ta lamba alamar tarawa ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai daga afghanistan kuma za a iya kiran layin rfj ta lamba alamar tarawa tara uku bakwai sufuli sufuli ɗaya sufuli takwas shidda sufuli sufuli ba za a bayyana bayanan duk wanda ya ba da wani bayani akan mutanen ba wannan shi ne sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ta kuma bari mu koma ga ibrahim almasi garba domin ya karanto mana labarai amma a takaice. Lalo a takaicen kungiyar mayakan Alshabab da ke Somalia ta dau alhakin kai harin bom da kuma farmaki a wani rukunin gine-ginen gwamnatin a Magadishu babban birnin ƙasar. Firaminista Benjamin Netanyahu ya bayyana damuwar kasar Isra'ila kan shawarar da Rasha ta yanke ta saida wa Iran manyan makaman kariya samfurin S-300 a wata tattaunawa ta waya a yau talata da shugaba Vladimir Putin. wanda ya bayyana cewa makaman na kariya ne tsantsa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin ƙaƙaba takunkumin sayo makamai wa shugabannin 'yan tawayen huthi 'yan mashabar shi'a da ke yemen tare da buƙatar ƙungiyar ta janye daga sana babban birnin ƙasar da kuma dukkanin sauran wuraren da ta kama shugaban amurka barack obama ya yi alkawarin wato ba da karin tallafin jin kai mai cin dala miliyan 205 ga kasar iraki a yau dinnan talata tumar Allah a gaida kai Ibrahim Almasi Garba da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin amma yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garban da kuka ji yanzu yanzu nan da ya taya ni gabatar da shirin kuma da Mrs Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu ne wato Mr. Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.